Masu kallon tashar TTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanun a cikin labaran namu za ku ji cewa jihar neja na neman kaso sha uku na kudaden lantarki da take samarwa najeriya najeriya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakanin rikicin isra'ila da falasɗinu a bangaren labarin ƙetare kuwa isra'ila ta sha alwashin lalata hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da hamas ta gina a bangaren labarin wasanni kuwa kamabinga ya tsawaita kwankirajinsa a madrid To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su dake daki suna na Ummu Kulsun Abubakar Ibrahim. Gwamnatin jihar Neja ta ce tana shirye tana shirin tafiya kotu idan har gwamnatin tarayya ta ki bata kaso sha uku na kudaden da ake samu daga tasoshin samar da hasken lantarki da ke jihar. Wannan dai wata alama ce da ke nuna cewa jihar Neja na son bin sawun jihohin da ke samar da albarkatun mai a kudancin Najeriya da ke samun kulawa ta musamman daga gwamnatin tarayya. Gwamnatin jihar Neja ta ce daga wato filinta ne aka samar da Abuja fadar gwamnatin tarayya na Najeriya amma kuma babu wani amfanin da take samu daga wannan. Sannan ga tasoshin samar da wutar lantarki guda hudu da suka hada da shiroro. Jeba da Kayanji yanzu kuma ga na Zangeru da ana dabda kammalawa. a lokacin da yake karban bakoncin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta najeriya alhaji tijjani aliyu gwamnan jihar neja umar muhammad bago ya ce al'ummar neja al'ummar jihar Neja na tsawon wato na shan bakar wahala a kusan duk shekara ba tare da samun wata kulawa ba duk da gudunmawar da kasar su ke bayarwa. Alhaji Ibrahim Bolagi sakataren labaran gwamnan Neja ya ce yanzu fa kan mage ya waye saboda za su bi haƙƙin jama'ar su. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani zama na musamman kan rikicin Isra'ila da Falasɗinu inda ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin gaggawa wajen kawo ƙarshen rikicin. wannan shine karo na farko da majalisar dattawan najeriya ta yi kira da a kawo ƙarshen yakin isra'ila da hamas da ya yi sanadiyar mutuwan dubban mutane majalisar dattawan ta kuma buƙaci ɓangaren zartarwa na gwamnati da su shiga cikin rikicin ta hanyar kiran ƙasashen biyu daban-daban na isra'ila da falasɗinu da su tsagaita wuta hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin da sanata suleiman kawo smaila ya ɗauki nauyi da shi da wasu sanatoci 28 da suka mara masa baya an kwace kambun hilda bacci na zama sarauniyar dafa abinci ta duniya bayan da ta shiga gasar dafa abinci mai wato mafi tsawo wacce ta shafe kusan awa 100 tana dafa dafan abinci kala-kala wani mai dafa abinci ɗan ƙasar iran alan fishin shine ya doke hilda basi 'yar najeriya a matsayin wacce ta lashe gasar wato tseren girki mafi daɗewa a duniya inda wato in ji kwamitin guinness world record wato gwr a takaice a ranar talata a cewar kwamitin na gwr fishi ya dafa abinci na tsawon sa'o'i 119 da mintuna 57 na ban mamaki a gidan abincinsa da ke japan in ji gwr inda ya karya tarihin da hilda ta kafa a watan mayu idan ba a manta ba matashiyar mai shekaru 26 a duniya ta fara dafa abinci a ranar alhamis 11 ga watan mayu bana kuma ta ci gaba da dafa abincin har zuwa ranar litinin 15 ga watan mayu ta dafa abinci kala daban-daban har na tsawon sa'o'i 100 a cikin kwanaki hudu da ta kwashe tana girki babu ƙauƙautawa. wani mai gadi mai shekaru 38 abdullahi ardo ya kashe kansa a jihar gombe a ranar litinin kakakin rundunar 'yan sandan a jihar bauchi mahid abubakar ne ya bayyana hakan a jiya a bayanin da ya wallafa a shafinsa na x a jiya talata a cewar ga yin wanda ke aiki a makarantar firamare ta kula da yara ya yi amfani da igiya ya rataye kansa a sandar lilo ya buƙaci mazauna jihar da su rika duba 'yan uwansu domin suna iya fadawa wani yanayi da ke zama barazana ga rayuwarsu. Shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Muhammad Yakubu ya yi kira ga 'yan siyasan kogi su wa Allah su haɗa kai su bari a yi zaɓen jihar Salin Alum. Hukumar ta yi wannan roƙo ne yayin wani taro taron masu ruwa da tsaki na yini daya a ranar talata a lokoja babban birnin jihar yakubu wanda ya samu wakilcin kwamishinan zaben da ke kula da kogi da kwara sani adamu ya ce burin hukumar shine ta ga an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a jihar inec ta ce a shirye take domin tabbatar da ganin zaben ya gudana cikin yanayi mai kyau amma fa sai 'yan siyasan sun ba su haɗin kai matuka. shugaban na inec ya kuma yi kira ga mutanen jihar da su fito kwansu da kwarkwata domin kada ƙuri'a kamar yadda jami'an tsaro suka baiwa hukumar duk wani tabbaci na samar da isasshen tsaro domin gudanar da zaben cikin lumana kwamishinan 'yan sandar jihar bertrand oyoha ya kuma baiwa mazauna jihar tabbacin samun isasshen tsaro kafin zaɓe da lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. wata kotun majistare ta bayar da belin wasu 'yan uwan juna akan naira dubu ashirin a kowannensu bayan gurfanar da su akan satar kaji uku kotun ta ɗauki matakin ne bayan an gurfanar da matasan su biyu kan zargin da satar kaji uku da kuɗin su ya kai naira dubu arba'in da biyar a yankin okebola na jihar ekiti ɗan sandan mai shigar da ƙara asp caleb laramo ya shaida wa kotun da ke zamanta a ado ekiti cewa a ranar 4 ga watan nuwamba da misalin karfe biyu na rana waɗanda ake tuhuma suka sace kajin uku mallakan a kogon yemisi lauyan wanda ake kara barista kangen ariyibe ya buƙaci kotun ta bayar da belin su alkalin kotun saka afunso ya bayar da belin kowannensu su akan kuɗi naira dubu ashirin da gabatar da mutum ɗaya da zai tsaya masa sannan ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar goma ga watan nuwamba. sa bangaren labarin ƙetare kuwa dakarun isra'ila da ke fagen daga a zirin gaza sun ce mataki na gaba da suke son ɗauka a yankin da suke yi a yakin da suke da hamas shine nemowa tare da kuma lalata manyan hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da mayakan hamas suka samar a yankin waɗanda suke amfani da su ministan tsaron isra'ila yob galad ya ce babban ƙudurin da ƙasar ta sa a gaba shine lalata mayakan hamas a Gaza da kayayyakinsu da kwamandojinsu da dukkanin ajiyarsu wato ɗakunan ajiyarsu da kuma na sadarwa. Babban mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Rail Admiral daniel hagari ya bayyana cewa dakarun sojin kasar na amfani da ababen fashewa wajen lalata hanyoyi karkashin kasa da hamas ta gina wanda yake da nisan kilomita da dama a gaza a wani labari na daban turkiyya ya ce ba za ta tattauna kan duk wani aikin da ya shafi makamashi da isra'ila ba ba tare da an tsagaita wuta a zirin gaza ba ministan makamashin turkiyya alfasan bayrakta ya ce idan kasarsa ta ci gaba da tattaunawa tamkar rashin mutunta 'yan uwansu falasdinawa da ke fuskantar zalunci daga isra'ila ne Barakta ya jaddada cewa Falasɗinu na da matsayi na musamman a zuciyarsa yana mai cewa an tattauna kan ayyukan samar da wutar lantarki a kasar da ke yankin gabas ta tsakiya a wata yarjejeniyar da aka kulla da bangaren Isra'ila bayan shekarar 2016. ta bangaren labarin wasanni kuwa real madrid ta amince da sabuwar yarjejeniya da kamavinga domin ci gaba da riƙe ɗan wasan na faransa a ƙungiyar har zuwa shekarar 2029 an rawaito cewa ɗan wasan mai shekaru 20 wanda ya koma ƙungiyar ta la liga daga renas yana da shekaru 18 a watan agustan shekarar 2021 ya amince da kwantiragi mai sharaɗin tafiya na euro biliyan ɗaya. Kamavinga ya buga wa Real wasanni 114 inda ya fara a wasanni takwas daga ciki 12 da kungiyar ta buga a bana. Ya lashe kofuna shida a kakar wasannin sa biyu na farko a Sifaniya ciki har da gasar zakarun Turai a shekarar 2021 zuwa 2022. To wannan rahoton na wasanni kuma shine kawo mu ƙarshen rahoton a yau.